فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يسي إذ كان له ربه أسلم وبنجدنسا يتي مش سلما النبي إبراهيم كصدوكر كميك ويا باكي نيا مدوكوشن الله قال النبي إبراهيم يتي أسلمت لرب العالمين يتي يا الله نا سلما باكي نيا نانيك ويا domin shi annabi ibrahim hmm. shi Allah ma a Qur'ani in zai ambace shi yakan ce wa Ibrahim annabi Ibrahim da ya cika contract ɗinsa da yake tsakanin shi da Allah duk abin da Allah ke jarraban bawa akan addini da bin Allah sai da Allah ya gwada annabi Ibrahim Allah ya ce kuma annabi Ibrahim ya ce e eh, duk shi yasa shine farkon mutumin da Allah ya fara daukan shi a matsayin khalil sai manzon Allah alaihi salatu wassalam iskala lahu rabbuhu aslim ubangijinsa ya ce mishi ka sallama ala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na sallama ma Allah ubangijin tare kai sai Allah ya ce wa wasabiha ibrahimu banihi wa yaqubu wannan kira da Allah ya ma annabi Ibrahim ka sallama ka miƙa wuya ka sadaukar ka mun biyayya kwata-kwata ba annabi Ibrahim ya ce na sallama ba Allah sai ya ce wa wasabiha Ibrahim banihi annabi Ibrahim na dawowa gida shi ma sai ya ajiye ƴaƴansa wa Yaqubu annabi Yaqub shi ma ya ajiye ƴaƴansa yace musu ya bani ya ƴaƴana inna Allah astafa lakumud Allah ya zabar muku da nagartaccen addini fala ta na illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna masu sallama wa Allah ma kuna ji Allah ne ya mishi umurni da ya mishi umurni ya sallama da ya dawo gida shi ma sai ya ajiye ƴaƴansa sai ya musu sai ya musu waccar wasiya da Allah ya mishi annabi Isaac yana daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim shi ma annabi Isaac sai ya ajiye ƴaƴansa sai ya musu wasiya da wasiyar da babansa annabi ibrahim ya yi musu annabi yaqub yana daga cikin 'ya'yan annabi isaka shi ma sai ya tara 'ya'yansa su annabi yusuf da sauransu sai ya ce musu ya baniya ya 'ya'yana inna allaha astafa lakum muddina. allah ya zaɓar muku da addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku bar duniya face kuna masu sallama wa Allah jama'a kun ji kar ku sake ku bar duniya ba sai kun sallama wa Allah wannan wajibin ƴaƴanka ne a kanka domin abinda mutanen mu ba su fahimta ba malam yadda zaka saba ma Allah ka tafi wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kai ka wuta. yadda zaka saba ma Allah a kai ka wuta, haka ɗanka zai saba ma Allah a kai ka wuta, domin aiki biyu Allah ya baka ka tsare kanka daga wuta yace ka tsare iyalanka ya ayyuhalladhina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha wa qudaha an-nasu wal hijaratu أنفسهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا الله يتي da allah لنسكي إيماني دا الله قو أنفسكم وعليكم نارا الله يتي كتأري كنكو da إيالنكو daga wuta yanzu aiki biyu aka baka malam ka tsare kanka karka zam dan wuta Allah ya ce ka tsare ƴaƴanka kar su zam ƴan wuta shi yasa in zaki aure dole sai kin yi lissafi yanzu wane da zan aura zai iya tsare ni daga wuta domin an ce ya tsare kansa ya tsare iyalansa to kar ki je ki auri wadda zai kai ki wuta والرجل ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi yace kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa za a mishi tambaya akan su a ranar alkiyama da annabi yazo kawo lafazin da annabi yazo amfani da ibaran sai ya kawo lafazin kiwo war ra'in fi ahli baitihi kowane mai gida mai kiwo ne akan abin iyalan da suke cikin gidansa kaji kiwo ko kiwo kuma a guda guda biyu ake bukata a kiwo duk abin da aka ce kai sa abu na farko ka tsare abun kiwon daga farmakin kowa kar ka bar wani abu ya zo ya cutar da shi abu na biyu ka tsare abun kiwon shi kuma kar ya cuci wani zama mun fahimta abun kiwonka ka tsare kar ka bar kyarkeci ko kare ko kura ko barawo ya kama shi sannan kai kuma ka tsare shi kar kuma ya je ya ma wani barna kiwo kenan idan mutum yana da shanu ya tafi kiwo idan suka je suka yi barna shanun da aka yi kurkuku ko mai shanu to Allah ya ce ƴaƴanka kiwo aka baka ka je ka sake baki yadda muke karatun nan yanzu wani yana sauraron karatu esta tana gida tana kallon fim haka ne wani yanzu yana sauraron karatun ɗansa yana gida yana kallon fim to yadda Allah ya wajabta maka ka zo masallaci ka tsare kanka daga azabar Allah haka aka wajabta maka ka tsare ‘ya'yanka da iyalanka daga azabar Allah jama'a mun fahimta? ya baniya yace ya ‘ya'yana inna allaha astafa lakum ad-dina Allah ya zabar muku da nagartaccen addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu ba sai kuna sallama wa Allah jama'a ku ji sai Allah yace am kuntum shuhada'a ai akuntum shuhada'a in hadara yaqub al-maut Allah yace kuna nan ma'ana da kuna nan lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaquba Allahu akbar annabi yaquba an yi rayuwa an aifi 'ya'ya goma sha biyu an yi gwagwarmaya wannan ɗan ya ɓata ya yi kuka an yi kaza duka jama'a an gama yau ga ƙur'ani na ba bamu labarin yau kuma annabi yakubu zai bar duniya eh, gaskiyar rayuwa ke Allah ya ce am kuntum shuhada'a Allah ya ce ko kuna halarta ne ma'ana da kuna halarce lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yakuba idh hadara yaquba al mautu. lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yakuba libanishi sai tara ƴaƴansa sai yake ce musu annabi yaquba ya kwanta ya yi jinya sai ya ji jiki yi nauyi kuma ya san rayuwa ba ta da aminci sai ya tara ƴaƴansa baki ɗaya yana kwance kan shimfidar da zai bar duniya iskara libanihi sai ya ce ma ƴaƴansa ya baniya mata iskara libanihi mata abuduna min ba'di ai ba'da mauti yace musu ƴaƴana idan na mutu me za ku ci gaba da bautawa domin yana ɗaya daga cikin abin da kana barin duniya za a fara a takin ɗinka da shi a lahira maganan 'ya'yanka saboda ka yana kwanci a kan shimfiɗarsa da zai bar duniya da yadda yanayin jiki ya yi nauyi sai ya tara 'ya'yansa ya baniya ya ce musu ya 'ya'yana mata abu duna min ba'adi me za ku bauta bayan rayuwana ƙaru suka ce na ila ilahaka baba za mu bauta ma Allahnka wa ilaha aba'ika za mu bauta ma allan iyayenka Ibrahima za mu bauta ma allan annabi Ibrahim wa Ismail za mu bauta ma allan annabi Ismail wa Isaka za mu bauta ma Allahn annabi Isaka ilahan wahidan za mu bauta ma Allah ɗaya ne baba wa nahnu lahu muslimun kuma duka mun sallama annabi yaqub annabi yaqub sai mai da kansa kan shimfidin sa sai kwanta ya mutu je da ke rayuwa mana haka rayuwa take idan ka ɗauka kuma cewa irin waɗannan kissoshin alkur'ani ana baka labari ne kawai don ka san me ya faru a tarihi to za sha mamakin duniya za sha mamakin duniya in ka ɗauka rayuwar duniya tana da wani abu na tabbatacce to duniya za ta baka mamaki abdullahi Dan umar yake cewa duk wanda ya wayi gari kar ya yi tsammanin da a ini da shi duk wanda aka ini da shi kar ya yi tsammanin za a wayi gari da shi jama'a wannan rayuwa da muke ciki idan yau an ini da kai kuma kana tsammanin gobe za a wayi gari da kai ko idan an wayi gari da kai kana jin za a ini da kai za ka sha mamakin duniya za ka sha mamakin duniya jama'a matsala mafi muni da rayuwar duniya take da shi ko mutuwa take da shi shine sau ɗaya ake idan da ana ɗaukan mutuwa na warning idan an ɗauke ka a dawo da kai a ce to an maka last warning to da tana da daɗi idan a filin ƙwallo ta same ka ita ɗayan nan an gama kenan idan a masallaci ta same ka wannan ɗayar an gama kenan idan akan aikin alkhairi ta same ka ko akan aikin sharri ta same ka an gama kenan abinda za a naɗe ka da shi a tafi da shi da shi za a je a maka hukunci a ranar alkiyama jama'a babu bacin zuciya mafi muni kamar mutum ya tashi a hagunci ranar alkiyama babu rayuwa mafi muni da mutum zai yi kamar bayan ya mutu kuma a ce shi da mutum jama'a duk hanyar da kasan hanya ce da ake jan mutane zuwa ga wuta a kanta ka kaurace mata Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يتي يا أيها الناس يا كومتاني ما مبكينا الله يتي إن وعد الله حق القول الله كسياني يعني. الله يتي إني مغانا Allah ya ce za ku ga ya tabbata ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane alkawarin Allah gaskiya ne Allah ya ce duk abin da na gaya muku zai tabbata fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah ya ce kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah ya ce kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku wala ya gurrannakum billahi algarur Allah ya ce kar ku bar mai rudin nan ya rude ku ya raba ku da Allah domin ɗaya daga cikin dama hanyar da yayi alkawari ma Allah zai ja hankalin dan adam shine ya dinga rudansa da buri da kuma nisan kwana a rayuwa ko kuma ba yanzu ba ba yanzu ba har yanzu ta zo ya dinga kawo maka tunanin ba yanzu ba ba yanzu ba har yanzu ta iske ka mafi alkhairi rayuwa shine rayuwar da ka dace da lahirarka mafi alkhairi rayuwa ita ce rayuwar da ka dace da lahirarka mu yi kokari kowa ya dage ya tsaya ya yi abin da sa aka kawo shi duniya shine ya bauta ma'aikata ka tsaya ka yi addini ka dage ka tsaya ka yi addini ka rike addini tsakaninka da Allah ka yi karatun addini domin ka fahimci addini abinda ka karanta ka jajirce ka tsaya a kan shi ka tsaya a kan kafanka idan duka duniya sun fantsama neman duniya kai in ka tsaya ka yi addini za ka tsira za ka tsira ko ba ka tsira ba za ka tsira kowa Allah yana mai hisabinsa ne shi kaɗansa ba tare da an haɗa hisabin wani da wani ba wala taziru Waziratu wizra Ukra. Allah ya ce wata rai ba ta dauka ma wata rai abinda ta je da shi gaban Allah na laifi kowa zai ɗauki kayansa ne manufar halittar mu uwa uwa shine domin mu bauta ma Allah ma'ana manufar halittar mu shine mu yi addini ka tsaya ka yi addini ka karantar da 'ya'yanka addini ka karantar da iyalanka addini ka nusar da duk wanda yake ka addini ka tsare amanar rayuwarka janibi biyu yake jikin kowane dan adam ma'ana bangare biyu ne a jikin kowane dan adam akwai bangaren gangan jiki akwai bangaren ruhin mutum yadda aka wajabta maka kiyaye lafiyar gangan jikinka ka nema mata suturan da za ta sa ka nema mata magani in ba ta da lafiya ka nema mata abincin da za ta ci haka Allah ya wajabta maka kuma ya danka maka amanar ruhinka ranka ma amana ne a wajenka ranka ma amana ne a wajenka yadda gangan jiki ke rashin lafiya haka zuciya take rashin lafiya haka ne ko baka ba ai Allah yakan ce fi qulubihim marad fi qulubihim marad fazadahum Allah marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله نعم كان بما تمنزل الله صلى الله عليه وسلم يكي تيمسو فلا تتبعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله نعم كان بما تمنزل الله صلى الله عليه وسلم da matan al'ummarsa baki daya yace idan kuna magana da mazajen da ba naku ba falatak ba'ana bil qawli kal ku dinga reraye maganan ku kuna tadi kuna karya murya yadda za ku dauki hankalin mazaje fa yatma allazi fi qalbihi maradun har wani wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani wa kenan mazinaci kun san mazinaci mara lafiya zina ciwo ce sata ciwo ce hasada ciwo ne to wannan ciwon maganin su alkur'ani da sunna za ka je cikin hospital ka yanki kati ka je ka bi layi ka tsaya a gaban likita ya ce maka malam me damuwanka ka ce hasada ce take damuna akwai yadda zai yi da kai yadda Allah ya danka maka amanar lafiyar gangan jikinka ka je asibiti a duba ka haka kuma Allah ya baka amanar jinyar zuciyanka da ruhinka domin shi ma yakan yi jinya sannan kuma haɗarin da jinyar zuciya ke da shi ya fi haɗarin da jinyar gangan jiki ke da shi haka ne ko ba ba sauraka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu yi addini tsakaninmu da Allah kar ka ɗauki karatu kamar yayi amma ka ɗauki aiki a matsayin yayi ka bauta ma Allah ka tsaya ka yi addini tsakani da Allah lokaci yana ta tafiya akan mutane ibn al-qayyim yace wanda bai fahimci duniya ba sai ya dauka ai a su yake zaune yace kuma kullun ƙara gaba kake a rayuwa kai kana ganin kamar kana gidanku ne kamar a ɗaya kake kuma kullun dada hantsila ka gaba ake kullun dada tura ka gaba ake ka san dai lahira ko da kafa ake takawa a dai lahira wadda ya shekara hamsin a duniya ai ya kusa isa ko da kafa da aji ko baka san ko baka san yaushe ka mutu ba aka ce ka sha shekara hamsin shekara sittin a duniya ko baka san ran da ka mutu ba wallahi ka kusa isa saboda haka yan uwa rayuwa ba ta da tabbas mu tsaya mu yi addini tsakanin mu da Allah idan mun yi addini tsakani da Allah Allah zai taimake mu mu kauda duk abin da zai bata mana ayyukan mu mu kauda duk abin da zai shagaltar da mu gabarin kiyamar mu mu bar duk abin da zai shagaltar da mu daga neman lahiran mu mu kaurace ma duk abin da zai shagaltar da mu daga barin ribatar kiyamar mu ibn al-qayyim yake faɗa a cikin adda'u wa dawa yace duk abin da kazo zaka ribata a duniya na dadi ko mai amfani yace kafin ka afka mishi kai lissafi ya ce domin akwai daɗin da yake hana jin daɗin da ya fi shi zama daɗi akwai daɗin da yake haifar da baƙin ciki bayan an ji daɗin jama'a haka ne ko ba wani akan hanyar da zai ci abinci a rayuwar duniya ya yarda ya tari kasadar kwanciyar kabari saboda hanyar da zai ci abinci a duniya saboda yana so ya sayi mashin saboda yana so ya sayi mota saboda yana so ya gina gida saboda yana so ya sayi fili a duniya ya yarda ya tari bakin cikin da ake tara in an kwanta a kabari ya yarda ya tari bakin cikin da ake tara a ranar alkiyama malam ya ce idan ka ga wani daɗi da zaka ji daɗi amma daɗin zai haifar maka da bakin ciki bayan ka mutu ya ce Allah wadaran wannan daɗin duk daɗin da in ka ji daɗin bayan ka mutu zai haifar maka da bakin ciki malam ya ce ka guji wannan daɗin kuma Allah wadaran wannan daɗin da zai samar maka da bakin ciki bayan ka mutu ya ce kuma duk daɗin da zaka ji a duniya matuƙar zai haifar maka da subcewar daɗin lahira ka guji wannan daɗin kuma daɗi bai daɗi ba duk daɗin da in ka ji malam a duniya sanadiyarsa zai hana ka jin daɗi bayan ka mutu ka guji wannan daɗi duk daɗin da in ka ji shi a duniya zai haifar maka da baƙin ciki bayan ka mutu ka guji wannan daɗin ba daɗi ba ne azabtuwa ne kuma musifa ne inda za a kirga adadin jama'ar da muke tare a nan kashi uku za a samu kashi biyunmu ko rabi galibinmu iyayenmu sun mutu kana tare da mahaifinka ya kira ka ya aike ka ya kira ka ya maka faɗa da kai a idonka kuka je kuka bisne shi malam kai ma ai za ka ji idan kuma ta yi daɗi to ka kalli wani daɗi ta yi wa mahaifinka inda duniyar ce me ya ci a duniyar me ya saka a duniyar ka yi lissafi sai ka ga har ya bar duniyar tufa bai saka tufan da ransa yake so abinci ba abincin da yake so ya ci ba har ya bar duniya wannan rayuwar in ba ka yi addini ba ba ka yi asara ba rayuwar duniyan da har yau baka aminta wa rigar duniya ba har yau baka aminta ma wajen zaman duniya ba har yau baka aminta wa abincin duniya ba har yau baka aminta wa barazanan kiwon lafiyar duniya ba kuma haka baka yi addini ba kai ne ka samu a duniya wallahi ko da ka samu waɗannan ababen asara ce mafi muni a ce ka rasa ka. Allah ya ce a cikin alkur'ani قل إن الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأعليهم يوم القيامة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الله يسيد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قل كجيام gaya كجيام al'ummarka innal khasirina Allah yace asararru alladhina kasiru anfusahum wa ahlihim yau alqiyama Allah yace sune wanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalan su ranan alqiyama asararre Allah yace shine wanda ya asara a ranar ranan shi ne wanda ya yi asaran iyalansa a ranan alqiyama a cikin aljanna da Allah ya maka tanadi akwai wildanul mukalladun yara da aka maka tanadi su maka hidima a cikin gidan aljanna akwai ƴan matan aljanna akwai kowace irin ni'ima idan ka bata aikin ka a rayuwar duniya Allah yake kai asaran komai a lahira Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka fada ma al'ummarka innal khasirina lalle asararru allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah sune wanda suka yi asaran kayukansu suka yi asarin iyalansu ranar alkiyama ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwal kusuranul mubin Allah yake wannan asarin ita ce asara kololo inji Allah waye asarar asararre Allah yake wadda ya tashi dan wuta a ranar alkiyama Allah yake shine ya asara ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwal kusuranul mubin wannan asaran ita ce asara mabayyaniya lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tatihim zulalun Allah yake sama da su a ranar alkiyama akwai wani gajimare akwai wani hadiri na wuta wa min tatihim zulalun Allah yake ta kasan kafan su ma akwai wannan girgizan malam ka gani hadiri ko na ruwa baka taba gani ta kasa ba Allah yake lahum min fawqihim zulalun minan nari sama da su akwai wani girgije na wuta wa min tatihim zulalun kaza da su Allah ya ce akwai wannan girgijan. Allah sai ya zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu wannan bala'in shine Allah ke tsoratar da bayinsa game da fuskantar sa a ranar alkiyama ya ibadi fattaqun Allah ya ce bayina ku ji tsoro na inji Allah jama'a mun ji ya ibadi fattaqun Allah ya ce bayina ku ji tsoro na jama'a mu kiyaye dokokin Allah duk dadin da ka ji a duniya idan ka mutu ta ɓaci rayuwa ba ta yi riba ba duk kuncin da ka shiga da masifar da ka shiga talauci ma in ka mutu ai za ta rabu da kai kuma duk talaucin da ka ta addabe ka a rayuwar duniya idan Allah ya tada kai yace ka je ka sha ruwan alkausara ai rayuwa ta yi riba mu yi kokari mu rike addinin mu hannu biyu mu yi kokari mu rike addinin mu hannu biyu mu tsaya mu yi karatun addini domin mu fahimci addinin mu mu tsaya mu rike ibada kafin al'amarin Allah ta cimma mu yi kokari mu rike addini mu yi addini tsakanin da Allah ɗan uwa kafin al'amarin Allah ya ci mana mu yi kokari kar mu fitini zuciyar mu kar mu ɗaga hankalin mu mu samar ma kanmu koshin zuci mu lallaba wannan rayuwar duniya rayuwar duniya ba ta da aminci har zuwa lokacin da Allah zai yi hukunci akan mu Allah ya mu gama da duniya lafiya Allah ya albarkace mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh